compagnie des programmes de This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a sha 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kudirin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. janye kudirin ya biyo bayan suka da kungiyoyin kare hakkin bal'adama da 'yan kasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murkushe 'yan adawa dan takarar jam'iyyar republican a zaben shugaban kasar amurka donald trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya alhamis yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta yi fitowa tare da shugaba joe biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara a yayin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ke kokarin tunkarar bala'in ambaliyar ruwan sama a ƙasarsa bakakin kalamai da yi a baya-bayan nan sun fallasa tsoronsa na tasirin da koriya ta kudu ke yi akan al'ummarsa in ji manazarta a birnin seoul to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kasar ghana ta fara tunanin harba kumbo zuwa sararin subahana amma fa wasu 'yan ƙasa na cewa harba tauraro cikin sararin samaniya abu ne mai kyau da za ta taimaka ma ƙasa amma yanzu mutane na ta fama da abin da za su ci da wani abu haka za kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki na daɗa shiri yayin da zaben gwamnonin jihohin edo da ondo na najeriya ke ƙara karatowa kamar kowace safiyar ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun albashin 'yan majalisa da sauran batutuwa za kuma a ji nasihar juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashi na farko Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kudirin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. Janye kudirin ya biyo bayan suka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murkushe 'yan adawa. Kakakin Majalisar Dokokin Najeriya kuma mai ɗaukar nauyin kudirin Tajuddin Abbas ya janye kudirin dokar a wata sanarwa a ranar Laraba. Abbas ya ce an ɗauki matakin ne saboda damuwar da jama'a suka nuna da kuma yin la'akari da yanayin da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Idan an tabbatar da wannan kudirin ta zama doka, 'yan Najeriya na iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari ko wata babbar tara ga ɗan ƙasa da bai karanta takin ƙasa ba. Masu sukar matakin kamar su Damilari Akinola don rajin kare haƙƙin bil'adama a birnin abuja sun ce wannan wani yunkuri ne da hukumomi ke yi na hana faɗan albarkacin baki. The power of the people suppress their own and that's why you see that the Totless bill has been retrieved. karfin jama'a ya danne nasu shi yasa kake ganin an janye kudirin da ba a yi zarfin tunani a kai ba ko kafin a fara gabatar da kudirin an tauye hakkin jin ta bakin 'yan najeriya wannan wani yunkuri ne na kokarin haɗewa don haka wannan yunkuri ne da bai zo da mamaki ba. These attempts are not surprising. Dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya Alhamis, yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi fitowa tare da shugaba Joe Biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara. da yake jawabi a filin wasan kwallon golf a jihar new jersey trump ya baje kayan abinci a kusa da shi abincin hatsi da gahawa da ɗanyen nama da madara yana ikirari da tsadar kayan abinci a ranar laraba ofishin ƙididdigan harkokin kwadago ya ba da rahoton cewa farashin abinci a gida ya karu da kashi 1.1 a duk shekara wanda ke nuna wata tara a jere ana samun karuwan ƙasa da kashi biyu ko da yake hauhawan farashin kayayyakin ya yi sauki amma yawancin amurkawa na ci gaba da nuna damuwa game da tsadar rayuwa kamar yadda rahotannin kafofin watsa labaru suka nuna tare da wasu masana tattalin arziki suke cewa masu amfani da kaya suna damuwa da tsadar farashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a yayin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ke kokarin tunkarin bala'in ambaliyar ruwan sama a ƙasarsa bakakin kalamai da yi a baya-bayan nan sun fallasa tsoronsa na tasirin da koriya ta kudu ke yi akan al'ummarsa in ji manazarta a birnin seoul yayin wata ziyara da ya kai a inda aka samu ambaliyar a makon da ya gabata kim ya caccaki kafafen yada labaran koriya ta kudu akan ambaliyar yana mai ikirarin cewa kafafen sun ba da labaran karya akan adadin barna da kuma mutuwa da aka samu kim ya zargi kafafen yada labaran koriya ta kudu da yada labaran kanzon kurege inda ya kira su da haɗin bakin makaryata masu kalaman sabo daga ƙasa mai dauɗa. kafafen labaran na koriya ta kudu sun ce an kiyasta mutane dubu biyar ne suka mutu ko kuma suka bata bayan ambaliyar suna nuni da bayanan wasu jami'an koriya ta kudu da ba a bayyana sunayensu ba an ba kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu ƙasar ghana inda ake tunanin fara shirin harba kumbo zuwa sararin subahana a daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin cibiyoyin harkokin sama jannati ta duniya ke shirin taro a karo na farko a nahiyar afirka daga accra ga hawa'u abdulkarim da rahoton Babban taron kungiyar sauraron sararin samaniya ta duniya yana matsayin dandamali mafi girma na duniya inda masana ilimin taurari, masana kimiyya da masu bincike suke tattauna ci gaban binciken sararin samaniya da haɓaka haɗin gwiwar duniya taron da zai tattara masana sama da dubu biyu da ke ƙasashe tamanin da biyu sannan zai haskaka matsayin Cape Town ta zama babban matattara ta hanyar tattaunawa ta kimiyya da kirkire-kirkire. Dr. Naomi Asabri Shumpon wata masaniyar kimiyya daga cibiyar kimiyya da fasaha ta Ghana ta bayyana cewa Ghana na shirin zuwa sararin samaniya. Duk da haka za mu bukaci zuba jari mai yawa a fannin fasahar sararin samaniya da fannin sadarwa ta injiniyar sararin samaniya da bincike domin a halin da ake ciki yanzu abubuwan more rayuwa ba zai ba mu damar zuwa sararin samaniya. Mafi yawancin jama'a a Ghana dai na ganin wannan batun kamar ba shine abin da ƙasar take bukata ba duba ga matsalar tattalin arziki da sadar rayuwa da ake ciki. Sunana Honorable Muhammad Mafuz Bashir ne wakiltan Gwamimo Electra Area cewa gana za ta harba tauraro cikin sararin samaniya abu ne mai kyau da za ta taimaka ma kasa amma yanzu mutane na ta fama da abin da za su ci da wani abu haka. Ni ne Abubakar Abbas dai muna ganin kaman yanzu ba mu rage kan wannan ba Ghana wallahi muna jin jiki domin akwai wasu na kwance hospital yanzu haka kasa suke kwanciya ba wurin kwanciya ba bed ba komai. Sunana ne to Ibrahim ba kaman bai da kyau ba yana da kyau amma this time around da muke cikin sai eh, abinci ma ya zama muna magana eh suna na Abdullatif mu ba mu understand isa wannan kudin da na da ja samu wannan kudin nan ai da shi wannan ba bai na suna na Abdul Kudus Adam kamar wani suna kallon kuma ba shi da importance saboda muna da wani su da muke fuskanta cikin Ghana amma kuma in ka duba shi ta wani bangar kana ga kamar dole ba shi an yi wanga ya kare da fara wanga ya kamata mu fita daga A to B to C to D it makes sense mu fara satellite yanzu. Sunana Adamu Abdul Kawin a matsayi na student ban ga muhimmancin land rocket a cikin garin mun gana Ghana ba because sun ya zo wurin technologies Ghana muna baya. Shi kuwa Malam Abubakar Sadiq Ali injiniyar hanyoyin sadarwa kuma mai koyar da fasahar watsa labarai daga tashar watsa labarai ta ƙasa wato GBC ya bayyana amfanin harba tauraron dan Adam. Ai Ghana ba ta da satellite ta muna siye ne a wurin wasu. Yau gana mun samu satellite mu za mu iya mu amfani da shi kuma mu sayar ma wasu mutane zai bari matasa makaranta ta bangaren IT za su iya su koya abu a kai aiki zai iya yawa ma kowa zai rage muna bashin sai wannan satellite saboda gana muna kan terrestrial an ma duk da dai da shi amma amfanin shi ne yana da yawa hmm. bisa zai bar kuma to compete with the world Hawawu Abdulkarim Yau Faniya muryar Amurka daga Accra Ghana A gaida Hawa'u, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. amurka ta yi maraba da sanarwar jiya alhamis da majalisar mulkin sudan ta bayar na ba da damar yin amfani da iyakar adire da chad na tsawon watanni uku yayin da ake ci gaba da kokarin ganin bangarorin sojin guda biyu masu rikici da juna a sudan sun koma kan teburin tattaunawa bude kan iyakar adire wani mataki ne da kungiyoyin agaji suka daɗe suna jira domin kai agajin jin kai a yankunan da ke fama da yunwa a yankin dafur kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai a duniya muna maraba da labarin kamar yadda ya shafi batun ƙetare iyaka da chadi mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka vadant patel yana shaidawa muryar amurka yayin wani taron tattaunawa jiya alhamis muna ci gaba da yin kira ga rundunar sojin sudan ta saf da rundunar sa kai ta sudan rsf don su sassauta hanyoyin ba da agajin gaggawa ta kowace hanya da ake da su amurka ta gayyaci shugabannin bangarorin biyu masu gaba da juna zuwa birnin geneva na kasar switzerland domin tattaunawa da nufin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe watanni goma sha shida ana gwabzawa a ƙasar a ƙarshe hukumar kula da yanayi ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 ta afku a wani wuri mai nisan kilomita 34 daga birnin hualain da ke gabashin taiwan a yau juma'a ba tare da samun rahoton barnar da girgizar ƙasa ta biyu ta yi a cikin ƙasa da kwana guda girgizar ta kuma jijjiga gine-gine a babban birnin ƙasar taipei hukumomi sun ce an takaita ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa a cikin birnin hukumar ta ce girgizar ta yi zurfin kusan kilomita goma ta ƙasa kada ta biyo bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki kusan shida wanda ta afkawa gabar tekun arewa maso gabashin taiwan da yammacin jiya alhamis jami'an sashen kula da yanayi sun yi gargaɗi cewa akwai yiwuwar fuskantar zaftarewar ƙasa a yankuna masu yawan tsaunuka bayan shafe kwanaki ana samun ruwan sama. da babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa. Inda masu ruwa da tsaki ke faɗi tashin shirye-shiryen zaɓukan gwamnonin jihohin Edo da Ondo da za a yi ranar 21 ga watan Satumba. Lamido Abubakar gare ka. zaben kujerar gwamna da ke gab da karatowa a jihohin edo da ondo tashe-tashen hankula da ke wakana musamman a jihar edo na ci gaba da haifar da damuwa matuka har mata kai ga shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa muhammadu yakubu ya yi wani taron gaugawa ya yi kira ga jami'an tsaro na ƙasa musamman na 'yan sanda da su kwanda shirin kota kwana tare kuma da ƙoƙarin murkushe duk wani mataki na kassara zaben na kujerar gwamna a jihar ta edo doko hukumar zaɓe ta ƙasa ta shirya ma gudanar da wannan zaɓen a jihar ta edo hajiya zainab aminu ita ce mai magana da yawon hukumar zaɓe ta ƙasa hukumar zaɓe shirye take domin gudanar da wannan zaɓen kamar yadda ta shirya shi shugaban hukumar zaben ya yi taro na musamman da su wannan kungiya na manyan jami'an tsaron ta inda ya nuna masu mahimmancin dada matsakaini wurin ganin an tabbatar da an samar da tsaron domin gudanar da zaben abubuwa da ke faruwa a jihar ta edo akwai fargaba matuka musamman rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnan jihar ta edo musa guden obasaki da mataimakinsa musa filisha aibu wanda hakan ya sa shi mataimakin nasa barin jam'iyyar ta pdp zuwa jam'iyyar apc wanda hakan ya sa gwamnan jihar ta edo da 'yan majalisar jihar sige mataimakin nasa mr philip aibu daga bisani kuma mataimakin nasa ya garzaya kotu inda kotu ta ce a dawo da shi kan haka ne ya sa na tuntuɓi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum dr abdulkadir suleiman muhammad abin da gwamnoni ke samu abu ne da yake wuce ƙetaren hankali kuma su gwamnoni suna ganin cewa duk wanda yake kai ji yake cewa kuɗin shi ne har ma za ka ji in ka zo neman wani abu a hukumance za su dinga ce ma ai ba ni da kuɗi ba ma gwamnati ba ta da kuɗi suke cewa ba a'a su ne ba su da kuɗi to irin wannan shi yake sa kowa ya kasance yana neman wannan abu ko a mutu ko a rai ba wai don kishin ƙasa kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe ba da haka kuma na ji ta bakin 'yan jihar ta edo da ke koka matukan fargaba musamman da taɓarɓarewar tsaro. with what happened in benin Wannan tana cewa ne sunana Esther Izazi ta ce jihar Edo ta ɗauki zafi matuka musamman dangane da taɓarɓarewar tsaro da abubuwan da ke faruwa a jihar ta Edo saboda zaben kujerar gwamna an kashe ɗimbin rayuka a birnin Benin na jihar ta Edo kuma lalle kashe-kashe ba su ne mafita ba. kawai mu bar ma babu wayi komai. Let's just hope on God and pray. Musa Iyu Idiwan shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Edo dangane da wannan lamarin na tuntube shi ta wayar salula. Amma ya ce da ni yana gudanar da wani babban taro Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. tsakanin gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi da kuma ɗan jan tarayyar Najeriya daga jihar da suka fara cece kuce. Wa kawo yunwa? Wa kawo protest? Talaucin da ake fama wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin Bala Abdulkadir ne. game da zirazaren zargin zabgar dukiyar kasa a matsayin albashin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ce masa tare Najeriya na yi kowa lissafi ne ke nema ya rikirkice. Kowanmu na bukatan gyara amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa. Yaya za a yi mu za mu shirya wa kanmu albashi. To ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya ba ku shin na menene da na meye da na meye mu dai ba daga wurin mu yake ba ko baya cikin doka. To ko akwai wani sabon sauyin saukewa ƙananan ƙananan hukumomi kudaden su kai tsayen da kotu yanzu ta ce shine tsarin da za a rinka yi a hukumance wannan abun ba sabo bane amma fa ana yin yar bayan gida sai ka karbi kuɗin ka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba ka zama ciyaman ɗin da kanka za ka kinkimo kuɗin ka dawo wanda ya maka waɗannan fasomin so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman shan kwatance. Shiri na ɗari da tamanin da biyu cikin jerin shashiryan manuniyan da ke daddale dalla-dallan bayanai bayan mun tantance. Mai yiwuwa kuma tankaɗan tata da tantance tarzomar zanga-zanga a jihar Bauchi ce ta sa gwamna Abdulkadir Bala Muhammad na jihar Bauchi ya dage kan cewa shugaban ƙasa Tinubu ne ya sa Najeriya ta sukurkuce. Muyan PDP ba irinsu ba ne, kuma muna bisa la'akari da yanayi da alkawarori da muka yi muna cika su wanda zai zamanto masu amfani amma mun san akwai yunwa akwai wahala mu dai muna biyan albashi a kan kari amma albashin ba iya sai dai kuma dan majalisar da tare Najeriya daga Bauchi ta Kudu sanata Shehu Umar Buba ya mai da martanin murɗe kalaman gwamnan Bauchin a takaice. Mai girma gwamnan jihar Bauchi mun ji sakonka. Kana gidanka muna gidanmu muna zaman lafiya. Amma fa ka sauka kowa ya sani mai girma shugaban kasa ba sa'an ka bane a siyasa. Ni sanata da ke wakiltan Bauchi ta Kudu ni ne sa'an ka ni ne ajin ka siyasa. Da kake shugaban kasa ya zo ya jagoranci zaben wallahi duk duniya ta sani talaucin da ake fama wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin bala abdulkadir ne ina gaya muku 2023 game da zira-zaren zargin luntar rungumar lundume man albashin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ce 'yan majalisar Najeriya na yi kuwa sanata Ahmad Aliyu Wadada ne ke cewa a gaskiya dai bayanin tsohon shugaban ya yi kama da zaurance. Tsohon shugaban kasa Obasanjo dai ba karamin mutum ba ne a duniya amma kada ba mu manta shekaru sun shiga saboda haka wasu maganganun ma sai dai aji su kawai babu dan majalisa ko sanata ko member house of reps da ya sama kanshi albashi revenue mobilization and fiscal commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati To, ban san yadda za a ce shugaban kasa tsohon shugaban kasa Obasanjo ya ce mun samu kanmu kudade ba. Magana ne na tsarin package duk wayannan allowances idan suka haɗu su ne suke ba da total package dan majalisar dattawa eh, babanmu obasanjo dan ni babana ne idan da abin da 'yan majalisa suke kenan shi ya shugabanci najeriya karkashin dimokuraɗiyya ai me ya yi akan haka din a lokacin da ake yi ba samu shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya raba wa 'yan majalisa don bukatansa ya biya ba kowanmu na bukatan gyara amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi wanda ya fi kowa yau a najeriya shine shugaban kasar Najeriya shi kansa a shiwaji Bola Ahmed Tinubu bai sa kansa albashi ba bare mu. Shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da tsaga albashin masu riƙe mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu albashin 'yan majalisar tare Najeriya kawai ya fayyace. Shi dai tsohon shugaban kasa ne ba zan yi jayayya da shi ba amma abin da zan ce mu dai abin da muka sani a doka kamar sanata salarin shi miliyan ɗaya ne da dubu sittin da uku da ɗari takwas da sittin memba na house of representative kuɗin shi bai kai haka ba shugaban ƙasa miliyan ɗaya ne da dubu ɗari uku da hamsin akwai kuma a cikin wannan duka abin da na gaya maka akwai allowances nasu na wato personal assistant nasu na abubuwan motarsu na abubuwan kuɗin gida na abin nan shi ne tattara ya zama wannan abin nan idan suna biyan kansu wani kuɗi daban ina son in gaya ma duniya cewa wannan ba daga wurin mu ya zo ba to kenan nawa ne ka'idar albashinsa a wata albashinsa a wata bai fi dubu ɗari uku da yan kai a wata na shugaban ƙasa wani shugaban ƙasa to na sanata ba na sanata shi ma yana wurin dubu ɗari uku da yan kai idan kika haɗa da allowance allowance ne kan kai miliyan ɗaya da yan kai to ina aka samu wannan kuɗaɗe da tsohon sanata kan shi ya fito dandalin duniya ya ce yana karɓan wajen miliyan goma sha uku da yan kai a wata to ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya baku shin na menene da na meye da na mai mu dai ba daga wurin mai kyau ko baya cikin doka. Game da hukuncin kotun koli kan baiwa ƙananan hukumomi kudaden su kai tsaye daga asusun tare Najeriya kuwa barista Muhammad Ibrahim zaria ne yake cewa ai babu wani sabon abu cikin wannan zance. Wannan abun ba sabo ba ne amma fa ana yin yar bayan gida. Kamar yaya? Yawwa in za ka karɓi kuɗinka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba ka zama ciyaman ɗin da kanka za ka kinkimo kuɗinka dawo wanda ya maka. Wane ke? Gwamna. Saboda haka duk wannan abun yau da safe an baka da daddare za zuwa karɓa. ba wannan wani kai kuɗi kai tsaye ko ce wallahi ba sabo wasu jihohin ba sabo ne a wajen su amma wannan hukuncin kuma da aka yi a kotun kolu kowa ya ji ana ganin yanzu zai sauya wani abu yana jaddadawa ne wasu na ganin inda ana so wannan abu ya tasiri sai an yi zaben ƙananan hukumomi daga gwamnatin tarayya eh a wannan eh, mun yana cikin lokacin da aka ce an yi wannan hukunci muka ce an kashe maciji ne ba a cire kai ba abin da ya kamata a yi kuma shine a kirkiro wata hukuma wanda kuma ba karkashin gwamnatocin jihohi suke ba eh, su rinka aiwatar da zaben kananan hukumomi shine ba za ka ga cewa an yi an zaben sakin asabarin mage ba ba ma jam'iyyar da zaka ce ba ta da laifi akan wannan duk jam'iyyar da take mulki a jiha ita ke cinye zaben amma ana ganin ko ta hakan sai an saka kuɗi misali ana magana za a ce kuɗin siyan fom kuɗin waye za ka cewa wani gwamna zai tsaya ya bibbiya musu da shunsu wanda a ƙarshe da an yi dole shi ma dai amma ai shi ne idan an zo zaɓe kuma jama'a ne za su yanke hukunci ba za a zo a ci ne kawai an rubuta su ba ai zaben yawanci gaskiya ba za mu ɓoye maka ba rubutawa suke yi saurara a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu daman wani kauce-kauce. domin kowa daga juma na ma saura kwanaki dubu daya da goma sha biyar ne su yi sallamar cikin kujerun da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikinsu da ka iya yin arzikin ganin sun yi tazarci. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku musamman ma dai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi a tsaftace. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar da ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaishe ka yanzu kuma ga mu na gaba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wasalatu wasalamu ala ashrafil musalin Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. sunana ibrahim abubakar adam alfullati daga kungiyar shamsul islam nasiha ta yau na son yi ma malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roƙe ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su saboda ka Allah ne maganin su saboda ka idan abin daga laifin mu ne Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli ga baki daya Allah ya bamu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kudirin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. Janye kudirin ya biyo bayan suka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murkushe 'yan adawa. kakakin majalisar dokokin najeriya kuma mai daukar nauyin kudirin tajuddin abbas ya janye kudirin dokar a wata sanarwa a ranar laraba abbas ya ce an ɗauki matakin ne saboda damuwar da jama'a suka nuna da kuma yin la'akari da yanayin da najeriya ke ciki a halin yanzu Dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya Alhamis, yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi fitowa tare da shugaba Joe Biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawai sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam